Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai ni suna na da Haruna ɗan Nijar mazaunin Tripoli a ƙasar Libya. Da fatan ina ma al'umman Nijar fatan alkhairi da musulmi 'yan uwana da dukke cikin faɗin duniya kowa da kowa ina mashi fatan alkhairi Ubangiji Allah ya shige mana gaba ya ɗaukaka addinin musulunci ya karya kafirci. To, abin da zan tsokaci kan shi a kan zaben ganin nijar da aka yi yanzu an koma an yi zaɓe lafiya kuma ya bar baya da kura yanzu cece ku ce ta yi yawa yan uwana yan nijar don allah da annaba abin da nake fata da ku akai zuciya nesa akai zuciya nesa akai zuciya nesa mulki na allah ne shi ka ganin dama ya ba wanda ya so kuma ya ga dama ya hana ma wanda ya so din dai da ya hana maka ba dan bai san ka bane kuma da ya ba wancan ba dan ya hasan shi da kai bane ya bada to abin da nake fata don Allah da annabi yan uwana yan Niger sako ne zuwa gare ku yan Nijar. magabata malamai matasa mata da tsohi kowa da kowa dai wanda ke cikin Nijar ina ma kowa fata alkhairi kuma sako ne zuwa gare ku don Allah dan annabi abin da ya wuce a bar shi ya wuce mu ci gaba da haraka mu yi ta addu'a kuma mu yi ma ƙasan mu addu'a sai zuwa gare ku magabata ya kamata shugabanni namu na Nijar ina roƙo gare ku don Allah dan annabi a kamanta gaskiya a kamanta gaskiya wallahi duniya cin kasuwa ne mun ka zo duk iyakacin daɗewa a duniya ba ka kai kamar annabi nuhu shina ina yan arziki kake tunƙaho da shi ba ka kai ƙaruna ba in kana tunƙaho da wata daraja ba ka kai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ba in kana tunƙaho da mulki ba kai ya fir'auna ba yanzu duk suna ina a abin ya kamata ya zama mana ishara ya zama mana ishara don Allah dan annabi mu ɗauki abin da sauƙi-sauƙi mai iko karkace don kana iko ka galla zama na ƙasa gare ka wanda a talaka in kuka diba tun daga shugaban ƙasa har zuwa kwansanyi na ƙaramar hukuma wane ne ya zaɓe shi shugabanni kira ne nake gare ku wane ne ya zaɓe ku talakan nan da kun ka mai da ko ba kowa ba shi ne ya zaɓe ku talakkan nan yanzu kuma talaka ya zaɓe ku kun koma kun zama ramin kura daga ku sai 'ya'yanku talaka ba yi gani a ƙasa ba talaka bai ji daɗi ba talaka bai more ba daga ku masu mulki sai ku masu mulki to don allah da annabi ina roƙo gare ku ai adalci a yi adalci talakawan nan su ne gwamnati in ba talakawan nan babu gwamnati to malam sa'idu kuna ga kun san ai su mutane ba wai tarayya ba ba su so su ba zumu ne ba su so kuma ba ba zumu ba ne ba su so tashin hankalin da zai je zo kamar kun ga yanzu misali kun ga kamar hilin jirgin nijar mun yi shekara talatin ba mu da komai cikin shi benaye aka yi guda biyu ga region guda takwas an yi gyara mu dai nan da shekara sattin ba mu gane komai kuma su tunanin talakawa a kwaso rigima irin larabawa na libya na algeria na mu yake da suna na wanga wanda suka yi mana kwantar gine-gine wanga turkiya a kwaso su a zuba nijar su addabi jama'a su addabi talakawa ka san su ba wai mutane ba wai tarayya ba ce ba su su, ba zumkin ne ba su su. gudun tashin hankali kaga yanzu mutanen shi abin da suke nuna bindigogi ana ta harbe-harbe ana ta borus da mota ana ta jujjuyawa an ji daɗi ba zum ya hau mulki to kaga tarayya misali inda a ce ba balarabe ba ne da wanga zaɓe ya wuce kawai aminci mulkin tarayya hai ai ta yi to su matsalar su ba zum ne ba su so kuma su mutanen ba su gane ba 'yan jam'iyya mai ake cewa majalisar lattijawa sojoji da sauransu soja da talakawa su ne ƙasa sojoji sun ki magana talakawa sun to suna magana kuma suna kama su suna duka abin ne an rasa gane ma menene za a yi to eh, malam rabiu abinda zan gaya maka bisa ga wannan magana da kai duka mulki na allah ne gaskiya ne kuma babu abin da ya dawwama a cikin doron duniya in ba iko Allah ba wallahi sai ya kare banda ikon Allah kam duk wanda ka ga yana tinkaho da mulki mulkin shi kararre ne in Allah da dan guntu ne wallahi kuma kana magana akan zancen yan ƙasa ba su san bazum eh ba su san shi tunda Muhammadu Yusuf yana son bazum ba yadda za a yi a canza bazum nashi ne dan gindin dan kazagin shi ne gaskiya ne saboda ka kama ga kwantara da aka yi ta hilin jirgi da rejan guda takwas da benaye na san shi dai yana da hannun kawo wannan kamfani cikin ƙasar Nijar wannan kuma dan bazum yana da hannu yana da alaka da larabawa sosai shi kadai zai iya kawo wannan kamfani cikin Nijar wannan na larabawa wannan kuma wani abu ne na daban hmm. in kai magabaci ne ka yi imani da Allah ka tabbata sai Allah ya gurfanar da ka gaban shi da sarƙa ranar tashin alkiyama gaskiya ne wannan akan haƙƙin al'umma gaskiya ne akan haƙƙin al'umma gaskiya duk wanda ya ci haƙƙin ƙasa ka sa mishi ido kamar wa'anga sojoji na ƙasashen turawa da aka kawo a cikin Nijar ana ciyar da su da haƙƙin Nijar dukiyar Nijar 'yan ƙasa ba su so shugaban kasa ya yi kai da fata ya ce dole sai an yi yanzu kana ganin yanzu su sojojin nan na faransawa sojojin nijar ba su shiga kwamfanin su ko kuma ce wurin aikin su amma su sun zo su shiga wurin aikin mu su bincika su ga menene amma kai sojan Nijar ba kai saka je inda suke ba to ni abin da ke dar mai jama'a kai kenan abin da yasa Nijar Muhammadu Isu shugaban kasar Nijar faransa ce yake ma jagoranci ba talakan nijar ba ba talakan nijar ba bai da alaka da talakan nijar bai kamna talakan nijar yau bai kamna shi saboda mi saboda hankalin shi a faransa yake abinda faransa sun kace mai shi shi zai yi to shi bai tunani akwai allah akwai mutuwa akwai tashin eh, kiyama ya eh, wannan rana ita ce muke jira allah zai kawo ta kuma ta ma zuwan ga lokaci kusa eh, ne allah zai kawo wannan rana kuma su wannan sojoji da kake gani eh ana kawowa cikin nijar ai ba kasashen suke biyan su ba Niger take biyan su gaskiya ne muna da uranium muna da petrol yanzu kai don Allah da annabi petrol kin Niger ina amfanin shi ga dan Niger to kana gani dai a Niger yan Najeriya za su zuwa su saye shi yi su kai shi Najeriya su saida a samaido shi Niger a saida shi dala 60 dala 50 kuma dala 55 60 muke amma kai dan Niger in zaka zuwa station sama da dala 100 zaka sai litir dala 4 zaka shan shi zaka sai litir to me amfanin shi gaskiya bai yi ba eh, ina amfanin wannan petrol kin bai lokacin da babu shi ma a Niger yahi yanzu yahi a lokacin da ba mu da shi muna shan mai irin kamar mu dai da ke kusa da najeriya irin wannan muna shan mai dala 40 55 tsada shi dai dala 60 dala 60 gaskiya ne to yanzu kana sha in ka tai station za ka sha shi 100 da dala 4 to me amfanin man nijar me amfanin tono shi kaga don haka nan za ka gane cewa shugaban kasa bai yi adalci ba bai kyautata ma talakawa ba daga shi sai makarrabansu yanzu ka diba ha gani irin kuɗaɗen da ake faɗi ana sata a cikin mulkin gana na jam'iyyar PNDS tarayya kadiba sun arzikar da kansu saboda satan ne suke so dole sai jam'iyyarsa ta hau to kuma duk da haka nan inda a ce wai ba balaraban gaba ne suka aza ba ba zo bane mutane ba su tada su za su yi ta kowane ne suka aza wannan sata ba su hasata ba sata ba kamar tare tada hankali wanga zanga zanga tare tada hankali wa neme shi muhammad isu ne ya neme shi babu wanda ya neme shi sai shi ai yan kasa sun nuna ba su san wannan bazum ba su so ba su so muhammadu isu ya kai da fata ce sai shi kuma dan mi ya ce sai shi saboda ya san me shibka to abin da ya shibka in nan duniya bai girbe shi ba lahira zai girbe shi ya ma fara girben shi to abin da muke so mu bar mu Allah zaɓi mu bar su ga Allah duk wanda ya cuce mu 'yan Nijar mu dai 'yan Nijar wanda da ya cuce mu shi da Allah Mm. eh wanda da ce cuce mu shi da Allah mun bar su ga Allah to yanzu wani shawarwari za ku ba talakawa matasa game da haɗin kai abinda za mu gaya ma talakawa kowa ya haƙuri mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi amin amin abin da ya yi alkhairi ga talakawa ubangiji Allah ya zaba mana kuma to wani irin shawarwari za ku ba masu kallon mu da sauraron mu kamar mu dai kasan mu ta musulmi abin da ba a cika yi ba za ga fitina ta zo kasashen larabawa amma suna roƙon Allah cikin sallah farilla amma mu namu aka tashi zanga zanga sai dai a ta ai ta kone kone yanda laraba suke yi kamata a rabi biyu rabi masallaci rabi an ta yi zanga zanga amma mu sai mu kin mika komai ga Allah mu je mu ta kone kone kuma malamai ba mu zuwa mu ga malamai kamar yadda larabawa da yake yi da fitina ta taso za a gani cikin sallar farilla a zahar la'asar mangarba isha'i irin a ta karshe an samu minti sha biyar goma ana wani du'a'i na roƙon ruwa ne in ruwa suka yi ko in babu ruwa ko in yaƙi ya yawa amma mu kasashen mu gasun musulmi ne amma mu ba mu cika irin wannan ba to irin shawara za ku ba malamai da mutane na kusa da malamai abin da ya kawo mana matsala akasarin malamanmu na ƙasanmu Nijar ma sattin cikin ɗari kashi sattin cikin ɗari duk na gwamnati ne ikon Allah duka na gwamnati ne ba mai iya hitowa ya faɗi tsakanin shi da Allah ya yi tsoron hukuma da Allah e ka san kuma ko da mutum ya haɗu tsakani da Allah za a kame shi su kuma talakawan ba su yin zanga-zanga akan an kama musu malami ko wani gwamnan jiha ya ce an kama musu malamin jiha abin da ya kamata in kai dan Allah an kama ka dan Allah gobe Allah zai baka karhin gwiwa gaskiya dan duk dukkan annabawa babu wanda ya taho ya sha daɗi haka nan su kan addinin nan wasu sun yi kaso wasu sun yi prison ga abubuwa da wasu an washe musu kanu wasu yaƙi da haka nan Allah ya ya taimake su kuma su kamar irin malaman da suke so su ba da wasiƙuncin su irin malaman zaure ka san su ne saka fahimci da tsaye take to amma su ba su da hanyar da za su faɗi in ka faɗi gaskiya yau gobe haka kana gidan kaso wallahi ba ko bincike ba eh, in dai malamin Niger ne in dai malami ne mai faɗin gaskiya wanda bai tare da gwamnati ka faɗi yau to gobe haka na gidan kaso yanzu baka ji ba kwanaki lokacin corona baka ji ba shi ministan cikin gida lokacin shi bazin Muhammad akwai mutane na dan daji can illela ta dan daji ta garin su Muhammad ke waɗanda suka hito suka yi sallah ya sa aka kama su baka samu labari ba an kama da yawa tun eh, daga malami nawa aka kama malamai nawa aka kama aka rihi abinda nake fata nake ba da saƙona ga masu kallon mu da sauraron mu. don Allah akwai masu zauwa su ba da nasu ra'ayi na san zuciya mu hidda san zuciya da cikin rayuwa gaskiya ne eh kuma wanga kone kone da ake Nijar dan Allah ya kamata yan uwa na musulmi yan Nijar a daina shi a mai da al'amura ga ubangiji a mai da komi ga Allah Allah shi zai mana magani babu wanda ya mana magano ga masifa in ba Allah ba Allah shi kadai ne ya mana magano wannan masifa amma dan wani kone kone Eh, kashe-kashe sai a yi ta asara wani bai ji bai gani ba shagon shi miskini ne talaka ne yana buɗaɗɗa abin da ce da iyalin shi an zo an toya mai shago ko an kashe mai shago ko mota shi an je an kashe wanda yake neman abinci kaga ba a ci gaba ba kuma ba na gwamnati ba kuma ba na gwamnati ba ne alarke kun san inda kayan gwamnati suke in kuna so ku je gidan shugaban kasa ku toya in kuna so ku ta yi Eh, abin nan kaman majalisa ku toya wadda dai ta shahi abin ne na gwamnati amma na talakawa dan me za ku yi musu haka nan wallahi ga eh? sanan dai ka kamata ba haka nan ina ma kowa fatan alkhairi ubangiji Allah rufa mana asiri Allah ba kasan mu Nijar kwanciyar hankali amin mu da ke waje kuma Allah ba mu abin da muka samu muka tawo nema mu koma gidajen iya mu lafiya eh Allah muna albarka Allah saka mu da alkhairi Allah ya saka da alheri malam sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai na